فللي يؤجى بالمحساب وانزلا ولا تبقي عن خيفه متهولا فأكرم به مجنا تهراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوأ shi ne ko biyu ɗaya ne ɗaya ne ɗaya ne kenan wancan ليش يا <laughs> قليلا أجاب وانزلا ولا تبيا عن خفه متعولا وأكرم به مثلا تعظه منزلا أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوء خليلا يا ya ku manya manyan baratsayi na oja ku karkato wanzila ku sakabbin muhassab a kan muhassab wala ta biya kada ku nemi mutahawwala karkacewa an daga barin kaifihi masjid kaifi inda annabi muhammad yake so wa akarin bihi me ya kai girman wannan masaukin maganar a matsayin ainihin wa akarin bihi ta me ya kai girmansa maganin a matsayin masauki eh? fa akarin fa unni ba komai wa akarin bihi fa akarin bihi fa akarin bihi me ya girman sa maganin a matsayin masauki wanda ta harrafu yadda mufare shi manzilan a matsayin masauki waye idan fare shi a matsayin masauki a haƙƙo ibadallahi mafi cancantar bayan Allah bil da girma wal ula da kuma ɗaukaka hmm. waye wannan nabiyin kai wani annabi ne fa mubawwa'u lahu a'lal jinani wanda yake da mafi daukakar aljannoni mubawwa wanda ake zaunar da shi a cikin ta ko kuwa kalilan ya ku manya manyan badadai na uja ku karkato wanzala ku sauka bil muhassabi atan muhassab wala tabdiya kada ku nemi mutahawwala karkatuwa an daga barin kaifi masjid kaifi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akarin bihi ka me yake girman sa maganan a matsayin masaukin da taharrahu ya dumfare shi manzilan a matsayin masauki Wa ya dumfare shi shine a haqqu ibadillahi mafi cancantar bayan Allah bil masjid da girma wal ula da kuma ɗaukaka Nabiyu sai shi annabi ne fa lahu a'la al-jinan yana da mafi daukakar aljannoni mubaw wanda za a zaunar da shi a cikin hmm. an gane hmm. to khalilan ya ya ko manya manyan badadayina khalil shine babban masoyi واتخذ الله إبراهيم خليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إذا لا اتخذوك خليلا من قبل أن يأتيهم النابئ فيه ولا إخلاف من قبل أن يأتي يوم لا بأم فيه ولا خلة ولا شفاعة ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الاخلاء خليلا يا من من ينبدا بينا غدابي اوجا فكركتو ولم يجعل له وجا to daga nan ne ake cewa idan mutum ya fahimci ishirin tun daga farko dama alfazabi da ya fara ya gina ka ne kan cewa karka ce wa kafa sunnar annabi uja ku wanzu na ku sauka bil muhassab a can muhassab inda annabi yake sauka wala tabiya kada ku nemi mutahawwala cewa an daga barin kaifi ne masjid ke inda annabi yake sauka kaga tun farko ya nuna maka cewa dama cewa abinda annabi yake ba wa akarin bihi sai me ya kai girman sa magana a matsayin mai masaukin da taharrahu ya damfare shi mun ce kalmar taharra yana daukan kirdaro da yana daukan ma'anar kirdaro Allah ya ce fa man aslama fa ulaika taharrau rashada inda yawa ana fasa kalmar taharri da ma'anar kirdaro ne wa akarin bihi me ya kai girman sa magana a matsayin masaukin da ko saharrahu yadda fare shi manzilan a matsayin masauki ne ko ka ce a haƙƙo ibadullahi shi ne mafi girman ibadar Allah mafi girman bayan Allah sai zama a haƙƙo ɗin kamar ne ne da ɗin mahabu ko ta ne kuwa a haƙƙo ibadullahi shi ne mafi girman bayan Allah bilmaji da girma wani ula da ɗaukaka ko kuma ya zamanto wa akirin bihi ne ya kai girman sa maganin a matsayin bagire ta harrahu wanda ya damfare shi manzilan a matsayin masauki kaga ta harrahu ko ɗin shi ne fin mahallin nufin matsolin bihi muƙaddam a haƙƙo sai zama shi ne fa'ilin Allah ta harrahu a haƙƙo ko ibadillahi manzilan kenan an gane bilmajdi da girma wal'ula da ɗaukaka ta nabiyun fashi annabi ne lahu a'lal jinan yana da mafi daukakar aljannoni mubawwa'u wanda zaunar da shi ba ai mubawwa'a fi dhikri da haka wa iz bawwa'ana li ibrahima wa kana ana gane wannan shine mu je gaba da an gane fa wala ma hi akwai hadda ke ne hmm? mu ما بين جوبه بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الاول الفصل الاول فصل لنا فرقه وادي وارقام mabari'un farawa wa ahkamun da hukuncin hukunci yace ma'ana usulun fiqh ma'anan usulun fiqh inna usulun fiqh inna usulun fiqh Lallai shi usulul fiqh yu'arrafu bi itibarain yu'arrafu ana yin ta'rifin su bi itibarain idan aka lura da abubuwa guda biyu na'am al-awwal na farko bi itibari eh, mufradati bi itibari mufradaihi idan aka lura da ɗaiɗaikun kalmomansa na'am ai bi itibari باعتبار إذا أكلوا لك كلمة أصول kungan idan aka lura da kalmar ita kanta usul din ko tana da ma'ana wa kalimatu fiqhin idan aka lura kalmar fiqh tana da ma'ana kama a ce inna kalimata abdullahi yu'arrafu bi itibari bi itibari kalimatu abd wa kalimatu min allah kaga allah shay'un akhar al abdu shay'un akhar sai yace mi al usul فالأصول شيء أصول kun ga mudafu ne za mu je can babu idafa a nan wani an gane wame walfiƙi shi kuma fiƙi mudafun ilaihi ne da haka ibafa shi ne a dingina wani abu zuwa wani yana daga cikin alwa'ul ma'arifu kitabukum an gane da an ce kitabun lahi ya zama ma'arifu sananne ne an gane an fahimta ne sai ce mai al'usulu lokacin al'usulu a eh, yare na larabci idan ba asalin jam'i ne na asali mun san akwai mafaradi akwai musanna akwai ta mafaradi asalin musanna a jam'in jam'insa shine ne usul wa huwa shine ma yan bani alaihi ghairu duk abinda wani sa ke ginuwa a kansa ana ce masa al'aslu wa min dalika na daga cikin wannan akwai asalin shajara ta asalin mai bishiya wa huwa alladhi yatafarra'u minhu aghsaluha wanda daga bishiya ne rassanta yake ne yake rasantuwa kamar qala ta'ala an shajarati kamar yadda Allah ya faɗa dangane da bishiya as-sayyibati mai daɗi farkon ayin yace alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan sayyibatin ko fa masalan kalimatan sayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت أن أصلها أصل ثابت يا سبك أقفى وفوقها أماري كانت في السماء ينا غنى ينا سماء مين أي أصلها ثابت في الأرض أصل يا سبك أقفى فتطرعت سيرة منه لبئت بشير الأغصان هارفا wannan kenan da haka shi yasa a wajen gado yake zama alfar'u ba ya zama al'asu da asu domin tsari shi ne nawa na da haka yanzu wannan ginin abinda ya ɗora a kai alfar'u ne foundation ɗin gini gini al'asu da haka mayan bani alaihi bai ruhu sai ya ce wasu ilama وله معان كثيرة ينا لمعنوني ما ha daga ciki akan ce al'aslu a yaren malaman shari'a musulunci كثيرا da ma'anan addalili to yuqalu akan fi al-asl bi wujub as-siyam ko fi wujub as asali wajen wajen wajibin azumi qawluhu ta'ala ina yanzu mai al-asl shine addalili ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya koyan da aka kuke da imani an samu muku azumi an gane hmm. ai dalilin wujub as-siyam dalilin wajibin azumi wa minhu usul al-fiqh shine ai abin nafil fiqh dalilan fiqh wa hada ma'ana wannan ma'anan huwa al-murad shine da ake nufi fi ilmi usul a ilmin me usul fiqh kenan adillatuhu dalilan da yake nan ko a rike wannan da kyau ana cewa al-usul da ma'anan ad-dalil shi yasa ka ji wani in zai magana sai ce al-asl fi hadhihi al-mas'ala da ma'anan ad-dalil fi hadhihi al-mas'ala na biyu arrajihu abin da ya fi rinjaye fa yuqalu ana ce al-aslu fil kalam asali a cikin magana al-haqiqatu haƙiƙa ne dunan majaz ba majaz ba ai arrajihu abin da ya fi rinjaye fil kalam a cikin magana wannan maganan majaz nan akwai fa malaman da ba su yadda da ke a ciki akwai mai gida ibnu taymiya akwai ibnu qayyim hatta allama shufi'i bai dana majaz ibn malik yana cikin wanda ba su yi da majar ba mai alfiya sun ce ga abin da ake kawowa a matsayin majar yana daga cikin musaradifatu na lugha sannan ya halatta dama a larabci a shafi mudafin abin mudafin ilai ko abin mudafin ko a bar mudafin ilai a shafi mudafin dama sun yi hujja da faɗin Allah ta'ala da ake cewa majasmi da Allah ya ce wasu alil ƙaryatar lati kunna fi hawal iran lati a ƙabar lafiya ta san ana cewa a nan wajen akwai majas hmm. wai wasu alil ƙarya da ma'anan ahalil ƙarya ita hmm. babu wani majas wannan dama ya halarta a lura a shafe mudafin amar mudafin ƙarya ana gane saboda da majasun nan an yi mata addinin musulunci ta'addanci wanda suka yarda da majasun shi sa suka ce to shi kanshi dole ya zama a ka'ida al'asulu fil kalam asali idan Allah ya magana ko annabi hakika ne ba magana shine abin da ya farin jari an gani da haka ba a ɗauke magana daga hakika a mai da ita majar sai idan akwai alaƙa an gani sai idan akwai mai alaƙa amma wallahi in kun samu lokaci mutum ya ɗauki sawa'ikin mustasar sawa'ikin mursala na ibn qayyim ya karanta wallahi malam dalilin da ya baje a ciki na sha ba maza malam rushe da dalilin nan yana da mugun hali abin nufi shi ya bambanta ne eh, kamar yadda wasu suka bambanta cewa kamar asma'ul lahi wasu fati a eh. kan sun ce babu majan a cikin wannan to shi a su ba su yadda da majan ba ne kwata-kwata sun ce ai asali magana ce ta jami'a wanda suka kawo wannan ƙa'idar eh. a sun fi a hakika dunan an kore mu jami'i eh, shi kuma ya tabbatar da kai al-haqiqatu fil lugha shine ash-shay'u thabit wanda yake shi mai yana tabbatar da cewa akwai ne yana babu babu maza da shi na ce maka mai gida ibn taymiya hmm. kuma allama shin bai yadda da akwai maza cikin qur'ani banda wancan alƙalin eh, banda misali suna buga misalai da dama sai na sake yi tilai a gani wanda ake kawa a ce kamar irin su otal ya kama hatta ila balagun ka sai a ce ai majazi ai ana nufin kaza kaza kaza kaza kaza sai kan ilawa wani majazi a ce Allah ya ba hmm. ku amma kuma in aka tafi a kan wannan ka'idar malam ba za a je wani wuri kuma a samu a samu wallahi malam ba wani iskari su sun ce babu ne ko na tara taradukul lughat aka yi samu dama a larabci kalmar larabci tana zuwa a guri kaza tana daukar ma'ana kaza guri kaza tana daukar ma'ana kaza saboda haka abinda bai dace da wannan lafazin ba akwai lafazin da ya dace da shi a can an gani eh. an gani tarifin da suka wa majal Mm. shine dunan dunan haqiqa eh dunan haqiqa الراجع الأصل في الكلام الحقيقة هو المجال لك إن الله يتي اليد دول أبشي يد wani da zai zo ya ɗauke shi daga haƙiƙa mai yadda shi zuwa majaza bai taɓa yi mm. an gani mm. da haka kenan yanzu abu na biyu akan ce al'aslu da ma'anar mai arrajiku abin da ya farin jayi hmm. shi ne al'aslu hmm. an gane to kar mu manta cewa muna da abu biyu a shari'a akwai azannar rajiku hmm. akwai azannar mabi zannar rajiku dama ilimi ne a wajen malami amma azannar mardu shi ne ba a karɓarsa a wajen ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu إذا جاءكم المؤمنات يبايئ المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن إذا ما تتبع ku هي لا الله يتكو جربيت سيسي الله أعلم bayan Allah ya tabbata shi kaɗai yake da haƙiƙanin sanin tana da imani ko ba ta da shi sai ya ce fa in alimtu muhunna mu'minatin in kuka san mu'minati fala tarbi'uhunna ila kufa in sanin cewa ina da imani tabbas ne ko a azzannu rajih ne to wannan zannin rajin in sai Allah ya sa masa ilimi yake fa in alimtu hunna mu'minatin fala tarji'u hunna ana gani sai alƙa'ida alqa'ida almustamirra ƙa'ida wacce take ci gaba akan kowane irin abu sananne aka qawlil fuqaha'i kaman maganan malaman fiqh da suke cewa ibahatul maytati to wato cin mushi lil ga wanda ya matsa alafilafil asali ya saba ma asali shine ai khilafil qa'ida ya saba ma ƙa'ida almustamirra mustamirra wacce take sananniya take ci gaba min taharimi akliha na haramun ne cinwa cin mushi yanzu al asl fa'ili an yakuna mai marfu'an والأصل في المفعول به أن يكون منصوبا والأصل في المفتد أن يكون مرفوعا والأصل في الخبر أن يكون مرفوعا لماذا دواني يدكو فائلي يما صلى سبع تمسي خلاف القائدة المستهى سبع نمي شي فائلي ميك يسام رفع يك يسام لكن دابن لأك أجي أما إن ونن قائدة سننيها كتكي تفيع أنا سيما سأل أصل الأصل في المبتدا أن يكون مين لن دواني زي مبتدا نصب في مكتو خلاف القاعدة المستمرة أنا قاني أنا قاني وانا إتتي إتتي قاعدة ko sannan almaqisu alaihi abinda ake yin kiyasi a kan shi yuqalu akan ce alkamru shi giya asalin shine asali li na nabi wajen haramta tsini mai sa maye alkamru shi shine maqisun alaihi abin da ake yin kiyasan da shi wa huwa al-asl shine al inda kiyasa a wajen me wannan bizu shi kuma tsini shine makisin abin da aka kiyasa din huwa al-far'u shine reshi inda kiyasa aidan a wajen kiyasa da haka duk wani abu da za a ajiye shi kuma yanzu wancan na farkon da na yanzu na farkon ya zamanto shine ma'aunin da ake auna ne yanzu to wancan na farkon sai ya zama al'asulu wannan sai ya zama alfaru ko kuwa in an samu illa ta hada su to wancan sai ya zama al'asulu shi yasa kaga da qur'ani ya tashi kawo sai ya tilaki cewa innamal khamru to me al khamru duk abin da zai bai ya matsa hankalin dan adam to khamru abin ba zai giya ba musu ma da turanci ana kaskai. ta'arifin biya ku saboda haka da zarar wani abu ya zo ya mutsa hazo ya zama mai to da haka tun da illa ta hada mai illar maye duk abin da aka samu yana da illa irin ta gina sai a ba shi hukuncin giya da haka ita gina sai ta zama ita ce al'aslu su ita shi kuma ne sai zama shi ne ana gane mm. ana gane eh a kabari saura daya. a ina ganin kamar an gama kenan mm, to yanzu wannan kenan kenan yanzu abu guda hudu ana ce musu al'asulu a wajen malaman shari'a a الأصل الراجب الأصل القائدة المستمرة al'asulu, المقيت عليه al'asulu, sai mutum ya riƙe mm. kwakwa kwakwa mm. to sai mai rarrabuwan fi'ili zuwa ga mai lafiyan ƙarshe da kuma mara lafiyan ƙarshe misali kaga alƙa ya jefa waye a sayyadun mafarauci ya jefa shafakata hukumar alƙa da almarishi a tsamima ko likita ya kira mara lafiya ya kira likita yalƙar musi'u mai saba yana haɗuwa da da za a husa rabi mutumin ya yi farin ciki sama tana yin haske lokacin sanyi yana kusantowa kashe Muhammadu Rabba. Muhammadu ya ji tsoron Ubangijinsa. Na'am, azgiri da walidai. Ina neman yadda iyaye na guda biyu. يبني البناء mai ginin yana gina masallaci na'am azlam al makan yayi duhu ittaqad al misbah fitila ya kunnu na'am يستحم الجزمان يا راسنا يوتو الباس وبنتكي نعم الكلمات كلمومي ألقى ألقى ودأ ويلقى Fil'am amsala fi salasati al-ula a misalai guda uku na farko kullu hadathan ta afalun aiki wa akiru karshen kullum minha kowace daga cikin ta akwai alifun alifu li'annahu yuntaqu biha alifan domin akan yi kulici da ita alifu domin kar ku manta wajen rubuta alifun din akwai wanda ake rubuta shi da siga irin ta yawo kamar yanzu wannan ba alƙa ba ba kaman yawon akai to me yake nuna maka cewa wannan koda ka gan shi haka ba ya umbani alifun ne saboda kullum abin da yake munasaba da alifun shine fata fata ko kuwa da haka kenan kaga ana rubuta alifun haka sannan a yi shi a tsaye ko kuwa sai ce me wal mu'awwalu alaihi huna abinda ake dogara da shi anan kawai shine annatu kufuriki lil kitaba ba abinda aka rubuta وتسمى هذه الأفعال أنا كلا وإن أفعال إن أنا في مسلمين أفعال مثل الآخر أيك مال لا هي الأرشي والكلمات سروى وتسفو ويدنو في الأمثلة الثلاثة الثانية الثانية أتكم مثالي قداء أخو نقرشي نبينا كلها دقة أفعال سمائك وآخر قرشان كل منها قوة نيدك تجي أقيمه واو wata samma aidan ana ce mata a fa’adin mutallin akar ayyuka marasa lafiyawa ƙarshe domin kaga akwai wawon tsarwa ta yadda wani kalima su abu lama wata ƙada kashiya wa abu ne wa abu ne wa babu ne? eh? wa kashiya kalmomin kashiya wa abu ne da kuma ina nema wa yabni da ya gina fil amsalati salasati salisa a misalai guda uku kullaha dukkan ta afalun aiki ne wa akhir kullum min ha karshen kowanne daga ciki akwai miya yau musamma kadalika afalun mu'tallil akhir ana kiran su ana ce musu ayyuka marasa lafiyan wa karshe ويتهم في الأمثلة الثلاثة الأخيرة مثالا وداء كنكر شيء كل حلوكا أفعال أيكي وآخر كل منها قشن قوة نيدة بسكي ليس ألفا با ألف بني ولا واو با واو بني ولا ياء با ياء بني وتسمى أنا تيمس أفعال صحيحة الآخر أيوكا ما صلاتين وشيكو القوائد كائدة أبن هدف يوم هلم

wanda bai kasance malam ya kun akhiru wanda karshen sa bai kasance ba akwai harfan min ahrufil illati salasa daga cikin harufan illa guda nawa guda uku wannan shine ko ku. a a ai yanzu akwai aiki malam mai an gane ai an gama mhm. yanzu da maganan bayani yanzu sai li irabi ne zai yi wa ko sai dai ko wata kila ba dole bane sai ya li irabin da ka sai mu ce alqa مبني على الفتحة المقدرة على العالف لأن الألف يتعذر تحريكها فعل ماضي فعل مالي مبني على الفتحة المقدرة على العالف لأن الألف يتعذر تحريفها يتعذر يتعذر yin wahala هلا iya tsora haraka akan alif fi'lun malin mabniin ala al-fathati al-muqaddarati لأن الألف يتعذر تحريكها لا محل له من الإعراب نعم. الصياد سيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد saboda suna ne mufrad hmm. shabakata maf'ulin bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfataha fataha ala zahira ala akhirih li'annahu ismun mufrad hmm. wa huwa mudafun wal ha'u ilayhi mun hmm. kuma ga dama mu ce wal ha'u ضمير النيل niyun مبني على الضم في محل جر مضاف إليه فوقع دع المريض الطبيب فيما haka. da'a namu ce fi'ilun mali mabniyun alal fatahatil muqaddarati ala al-alifi li anna al-alif yata'azzaru tahliquha la mahalla la mahalla lahu min al-i'rab al-marid فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد الطبيب مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد يلقى المسيء جزاءه فيما هكا يلقى ذا مسيء فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم يلقى فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوح إيه؟ يلقى فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على العلف لأن العلف يتعذر تحريكها نعم. <laughs> fi'ilun mudari'un marfu'un kamar a tambaye ka saboda me zama mafi sai ka ce lika jarrudihi saboda fi'ilin ya kubuta min adwatin nasbi wal jazm daga kayan aiki na nasaba da nuna sannan wal khuluhi fi'ilin ya wakinta min nuna yi tawkili daga nunin ta tawkili guda biyu akwai as-saqila akwai al wa nunun niswa sannan fi'ilin ya kubuta daga nunin ta mata ko kuwa sai sai dole Allah ka ce ya kai suka kashe generation dan sun gawa sai su kashe haka ake yi <laughs> a wanda ya kubuta min nuna ya tauki wa nunin nisuwa ko daga nunin ta tauki guda biyu al-khafifa wal thaqila da kuma nunin ta me wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif li anna al-alif yata'addaru tahriquha ka gane malam ta hanyar ko al fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad jazaa'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha adh-dhahira ala akhirih لأنه اسم مفرد وهو مضاف والحاء مضاف إليه إنك أغاني وأنا ما سيمي صروة الرجل ثروة زامة فعل مال مبني على الفتحة الظاهرة على آخره لأن الواو يخف ظهور الفتحة عليها يخف لأن الواو يخف ظهور الفتحة عليها كان yin sauƙi shi yasa فعل مال saruwa على الفتحة لأن الواو يخف ظهور الفتحة عليها لا محل له من الإعراب الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد لأن الواو يخف عليها يكف ظهور الفتحة عليها wai wancan ya fita da mota ne wanda ya zo karatu ilin mudari'in marfu'un an gane lita jarrubihi min adwatin nafi wal فعل مضارع مرفوع لتجربه من أدوات النصب والجزم ولخلوه من نوني التوحيد ونون النسوة وعلامة ربه الضمة المقدرة على الواو لأن الواو يخف ظهور الفتحة عليها إيه تسمو إيه؟ to haruwa ka ɗauka tsallaka haɓu ta kan kujera ko an na wawa ya kulu zuhuru don masa alaiha المقدرة المقدرة على الواو لأن الواو يثقل ظهور الضمة عليها أنا ودن يثقل هنا النوي ينتم كما يتأذروا وأنهم كما يسروا ya kifu saboda zai yi ko kuwa as-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dammatu az-zahiratu ala akhirih li anna husbun mufrad yadnu fasl ash-shita'i lokacin sanyi yana matsuwa yadnu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adawati an-nasb wal jazm wa li khuluwihi min nun at-tawkid wa nun an-niswah وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو لأن الواو يدخل ظهور الضمة عليها فصل سائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف الشتاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره القصر الظاهرة على آخره حنجاني سيمي خشية محمد ربه خشية فعل ماد مبني على الفتح an gane la mahalla lahu min amma nan gurin inda ya umi za mu ce fi'lun madin mabni min alif ya yasifu zuhur al-fatha ta alayha to sun ya yasifu zuhur al-fatha ta alayha an gane ruwan nan ruwa محمد فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد رب مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف والحاء مضاف إليه أبتغي أبغي أبغي فعل ماضي فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نوني التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأن الياء يسقل ظهور الضمة عليها وقوة وفائله ضمير مستقر وجوبا تقديره أنا ومن إذا الفعل المضارع يفعل حمزة دائما وفائله أنا ردا شين منه مفعول به منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف الوالدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره أرياء نيابة عن المكسر لأنه لأنه مثنى والنون مبنية على الكسر دلالة على التسمية نعم. والنون مبنية على الكسر دلالة على التسمية يعني iwadun an tanwini fil amma duk inda aka yi tasniya wannan nunun din babu yadda za ka ta da kisa yasa suka ce nunu an gani mabniyatun tana maka nuni na an gani ba ita canjin wannan na yadda mun bar na ya eh, shine wannan nunu wa huwa mudafun الوالدين مضاف إليهم مجرور وألامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه مصنع والنون إود عن التنوين في المد المصر دلالة مبنية على الكسر دلالة على التسمية كوكوا سامي يبني البناء المسجد يبني فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأن الياء يثقل ظهور الضمة عليها البناء فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأن اسم مفرد مسجدا مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره أنغاني شكرا في أظلم المكان وأن أظلم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من المكان فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأن قسم مفرد اتقد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هو اتقد المصباح المصباح فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأن قسم مفرد يتهم هكذا كويش وقت فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النزل والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الجلمان فائل منه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير لأنه جمع من جمع تكسير كوكو سود أنه جمع من jam'u tafsiri malam ma an gane wannan daren an gane to abin da kawai yake so dama a gane huruful illa guda uku wawun da alifin da ya to sanin wannan zai sa nan gaba a af'alu ka fahimci cewa akwai mai lafiya akwai mara lafiya za a tafi jihadi jimnalitin ka ta ya kai aka kashe ta kuma na sanin a hanya kuwa kasa mara ya kai mara kuma ya ƙara wuce a gari na ka gane an gane malam malam mani an gane kan karatu sarfu sarfu ko sarfu na biyu ne ko na ɗaya ne ko? na ɗaya ne ko ka yi malam tayar wannan kai ne kan na biyu ne ko? ni da da ɗauko ma irshani to bismillah me za a yi shi za na ɗaya za a fara ko na biyu to haƙiƙa haƙiƙanin sarfu haƙiƙanin sarfu an gane mene ne me haƙiƙanin sarfu to raba kunga ga daraba yadda rihu idris ya daka yana duka iduka ina aka tsoro da sabon bara'un da ba'u kowanne fata haike da shi amma yadda rihu ya'un mafsuha badun da sukun amma ra'un maksura ba'un din matmuma sai idris iduka alifun maksura badun da sukun ra'un maksura ba'un da sukun to hasuna ya hasuna ubusun me yasa da aka ce daraba yadda ribu idrisi wannan shi ba sai a ce hasana ya hasinu ihsan ba sai a huta koko ko me yasa shi wannan da aka ce daraba ko da aka ce hasuna ya hasuna ubusun shi ma wancan me yasa ba za a koma a ce daraba ya durubu udurba da a huta hmm. akwai dalilin da ya sa wannan ya zama hasuna ya hasulu uku sun wancan ya zama tare bayyar da ribu idu sai mu shari'ar bayyar sharabu ishara shi kuma kaga ya saba masu su duka hmm. don shi ba a ce sharaba ba hmm. ba kuma ce sharuba ba hmm. ya ka ce shari ba sannan mudari'insa aka ce ya sharabu ba a ce ya shiribu ba ba a ce ya shirubu ba sai isharar amninsa sannan shi kuma wannan ta'allamar ya ta'allamu ta'allam ya saba masu fita mm. shi kuma da ya sa shi wannan bai wata ka'idar fato akwai da ne sannan sai mai rajulun daya rajulani dukkan sunan da ake so a mai da shi tasniya a halatar rafi to alifin da nunan ko ake kara a halatin nasbuwar jarri sai a kara nunin da ya uku mm. ana gani sai rijalun mazaje yanzu wannan rijalun ɗin wani jam'i jam'u takfiri wani jam'i ne takfiri shine ɗayan da za a karye don sai zama jam'i tunda rajulun kawai alifin aka tsara sai zama rijalun kamar uh, rasulun rasulani jam'in sarusu kaga ɗayan ne aka cire wani abu to duk jam'in da za a amu kuradinsa wani abu aka tsara ko aka cire ya zama jam'i shine jam'u ne jam'u takfiri kamar ɗalibin ɗalibani tullabu ko kuwa maktabatun ɗalibin ɗalibani tullabu ko kuwa kitabun kitabani kutubun ko kuwa tariƙatun tariƙatani uru sabilun sabilani subul shine jam'u tafi sai mai talmizatu talmizatani talmizatu kun talmizatun ɗaya talmizatani musanna biyu sai mu ilmi za su a jam'in sa an ƙara alifin ne kawai sai ta'u da shi kuma wannan jam'i ne na mu'annas salim ko kuwa da an ƙara alifin da ta'u ya zama jam'i ya zama jam'u mu'annas ne kamar a kaman buhu in tsallaka kunna an da na khairan min kunna mai muslimatin mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sayyibatin suka wannan jami'i ne nawa na mu'annasu salih an gari to kuma haka ya halatta yanzu maryam ya za a yi musamman shi maryama ya halatta a mada shi jam'i na mu'annasu salih ya halatta za a yi cewa maryama fatima su fatimatani fatimatani fatimu fatimat فاطمات خديجة خديجتان خديجتان خديجات عائشة عائشتان عائشات جمع مؤنث غالب sai madarasatu madarasatani madaris to wannan shi kuma jam'in shi ake ce masa sigatun muntahal jumu aljam'u alladhi ya'ti ala sigatin muntahal jumu dukkan jam'in da zai zo a wannan ma'aunin na mafa'il kaman masjidin masjidani ne jam'in ba masajid ba mazhabu mazhabatani ne ma mazahir majalisun majalisani ne jam'in majalis to duk jam'in da zai zo akan wannan shirin shi ake kai masa sai ta mun ta halke sai muallimun ɗaya ko hmm. muallimani nawa biyu muallimuna an ƙara nunu da wawun wannan shi kuma jam'u muzakkar salim kenan a ƙara wawun da ne da nunu kamar qad aflaha almu'minuna albasu bincike هذه أمثلة بين يديك بين بين بين يدينا wannan misalai ne a gaba gare mu fasa'ifatul ula wato bangare na farko min ha daga fahimta musamman na cuta ta taru a na'afa'alin akan wasu ayyuka wacce nukilis aka ciran tota min limadi daga madi ilil mazari zuwa ma'ida mazari iwa ilil amur zuwa mazari fastalafat bidare ka suwar ha su sai suran wa'annan ayyukan suka sassaɓa wa ashikalu ha da kuma shakalinsu da ta zayyarin ma'anin murada saboda canjin ma'anar abin da ake nufin min ha daga wa'annan afalin والطائفة الثانية بنجر نبي أسماء سنة يعني تغيرت أيضا إتما سنة انتا تندى من المفرد دقايا إلى المثنى زوا بي وإلى الجمع زوا جمع تبعا صبو دبي لتغير معانيها بمنبر معننت المقصودة والتأكيد إذن إذ عند لا يمكن لنا تغطية تلك المعاني بي يغري مياي وتوئنا معنون wacce ake nufi ma a المرادات والتأكين فيما أبقاء الكلمة تعالى وانزور كرمة على صورة واحدة أكن صورة ناخر وعادة إن ba wannan ka'idan in ka ce rajulun kana nufin ɗaya kana so ka ce biyu to sai dai ka ce rajulun rajulun idan kana so ka ce da yawa to sai dai ka ce rajulun rajulun rajulun to kaga za ka rasa yadda za ka yi shi zama yaren ba to kawai sai aka kawo ka'ida rajulun daya to in ana so a mai da shi musanna ya za'a yi to a ƙara kaza ka in ana so a zama da shi jam'i ya za'a a ƙara kaza ko a rage kaza kai ba su ke hmm. ko kuwa hmm. sai ya ce fa alaihi akan wannan ne na arifu muke sanin annal kalimati kalmomin larabci wato asma'un sunaye ne kanar ta kasance au af'alan ko aiki ne inna ma kawai fa yalhaqu hatta ghayiru wato canji yana da riskanta fil abniyatu wajen ginin ta wal ashkali da kuma yi mata wasali li ajalin ma'anin maqsudati saboda ma'anar abin da ake nufi bihar ita fal ilmu kayan aiki wanda ya bahasu yake bincike an hada a akan wannan canjin huwa ilmu shine kayan aikin sarf ko kuwa shi yasa abdullahi wanda ya faɗa a cikin wannan yake shi uwa ne yana nan a cikin hismin rasu an gani a sarfu shi sarfu ilimin wani kayan aiki ne ya ba hasu da yake bincike a kuje gida sai na shigo an tahawilil kalimatu dangane da yadda kalmomin larabci suke jujjuyawa min suwarin daga wannan suran ila akura zuwa wata sura ta daban taba'an saboda bilil ma'anil muradati ma'anar abin da ake nufi misali daraba yadribu idris an gani رجل رجلان رجال اوكوا اي تمارين ايت بثلاث كلمات وغيرها ثلاث مرات ثم رتب الجميع في جمل مفيدة فدور من جداء سننك ستسا ذاتا حرث اوكو سننك حوها ود ايتا اتكين دنيا من أمفال حول هذه الكلمات الى عدة صور ورتبها في جمل مفيدة مصدر